Ayyukan Manzanni Sura biyu Ruhu Mai Tsarki ya zo a Fentekos Da ranar Fentekos ta yi, dukansu suna tare wuri ɗaya, ba zato ba tsammani, sai aka ji motsi kamar ta babbar iska tana hurowa daga sama, ta kuma cika dukkan gidan da suke zaune, suka ga wani abin da ya yi kama da harsunan wuta, suka rarrabu suna kuma sassauka a kan kowannensu, dukansu kuwa suka cika da Ruhu Mai Tsarki suka kuma fara magana da waɗansu harsuna yadda Ruhu ya sa suka iya. To, a Urshalima akwai Yahudawa masu tsoron Allah daga kowace ƙasa a duniya, da suka ji wannan motsi. Taro ya haɗu wuri ɗaya a ruɗe, domin kowannensu ya ji suna magana da yarensa, cike da mamaki suka yi ta tambaya suna cewa, Ashe, duk waɗannan mutane masu magana ba Galiliyawa ba ne, to, yaya kowannenmu yana ji suna yarensa, Fartiyawa, Medes da Elemawa. mazaunan Mesofotamiya, Yahudiya da Kafadokiya, Fontus da Asiya, Firjiya da Famfiliya, Masar da sassa Libiya kusa da Sairin, baƙi daga Roma, Yahudawa da kuma waɗanda suka tuba suka shiga Yahudanci, Keretawa. da Larabawa mun ji su suna shelar abubuwan banmamaki na Allah da yarenmu, a ruɗe kuma cike da mamaki, suka tambayi junansu cewa, Menene ne wannan yake nufi? Duk da haka waɗansu suka yi musu ba'a suka ce, Sun yi tatil da ruwan inabi ne. Bitrus ya yi wa taron jawabi. Sai Bitrus ya miƙe tsaye tare da Sha Ɗayan nan, ya ɗaga muryarsa ya yi wa taron jawabi ya ce, ’Yan'uwana, Yahudawa da dukanku da kuke zama cikin Urushalima, bari in bayyana muku wannan, ku saurara da kyau ga abin da zan faɗa, waɗannan mutane ba su bugu ba, kamar yadda kuka ɗauka. yanzu ƙarfe tara na safe ne kawai, a'a, ai, abin da aka yi magana ta bakin annabi Yowel ke cewa, Allah ya ce, A kwanakin ƙarshe zan zubo ruhuna bisa dukan mutane, ’ya'yanku maza da mata za su yi anabci, samarinku za su ga wahayoyi, dattawanku kuma za su yi mafarkai. kai, har ma a kan bayina maza da mata, zan zubo Ruhuna a waɗancan kwanaki, za su kuwa yi anabci zan nuna abubuwan ban mamaki a sararin sama da alamu a nan ƙasa, jini da wuta da kuma hauhawan hayaƙi, za a mai da rana duhu, wata kuma ya zama jini. Kafin zuwan rana mai girma da kuma ta ɗaukaka ta Ubangiji, kuma duk wanda ya kira bisa sunan Ubangiji zai sami ceto, mutanen Isra'ila, ku saurari wannan, Yesu Banazare shi ne mutumin da Allah ya tabbatar muku ta wurin mu'ujizai, ayyukan ban mamaki, da kuma alamu waɗanda Allah ya yi a cikinku. ta wurinsa, kamar yadda ku kanku kuka sani, an ba da wannan mutum gare ku bisa ga nufin Allah da kuma rigasaninsa, ku kuma, tare da taimakon mugayen mutane, kuka kashe shi ta wurin kafa shi a kan gicciye, amma Allah ya tashe shi daga matattu, ya ’yantar da shi daga azabar mutuwa. don ba ya yiwuwa mutuwa ta riƙe shi, Dauda ya yi faɗi game da shi cewa, Kullum ina ganin Ubangiji a gabana, gama yana a hannuna na dama, ba zan jijjigu ba, saboda haka zuciyata na farin ciki, harshena kuma na murna, jikina kuma zai kasance da bege, gama ba za ka bar ni. cikin kabari ba, ba kuwa za ka yarda Mai Tsarkinka ya ruɓa ba; ka sanar da ni hanyoyin rai, za ka cika ni da farin ciki a gabanka, uwa, zan iya tabbatar muku gaba gaɗi cewa kakanmu Dauda ya mutu aka kuma binne shi, kabarinsa kuwa yana a nan har yă zuwa yau, amma shi annabi ne. ya kuma san abin da Allah ya yi masa alkawari da rantsuwa cewa zai ɗora ɗaya daga cikin zuriyarsa a kan gadon sarautarsa, ganin abin da yake gaba, ya yi magana a kan tahin Kiristi daga matattu cewa, Ba a bar shi a kabari ba, jikinsa kuma bai ruɓa ba, Allah ya tashi wannan Yesu zuwa rai. mu kuwa duk shaidu ne ga wannan, an ɗaukaka shi zuwa ga hannun dama na Allah, ya karɓi alkawarin Ruhu Mai Tsarki daga Uba, ya kuma zubo abin da yanzu kuke gani kuke kuma ji, gama Dauda bai hau zuwa sama ba, duk da haka ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangijina, Zauna a hannun damana, sai na sa abokan gabanka. su zama matashin sawunka, saboda haka bari dukan Isra'ila su tabbatar da wannan, Allah ya mai da wannan Yesu da kuka gicciye Ubangiji da kuma Kiristi, sa'ad da mutane suka ji wannan, sai suka soku a zuci, sai suka ce wa Bitrus da sauran manzannin, ’Yan uwa, me za mu yi? Bitrus ya amsa, Ku tuba a kuma yi muku baftisma, kowannenku a cikin sunan Yesu Kiristi domin gafara zunubanku, za ku kuwa karɓi kyautar Ruhu Mai Tsarki, alkawarin dominku ne da ’ya'yanku da kuma dukan waɗanda suke da nesa, domin dukan waɗanda Ubangiji Allahnmu zai kira, da waɗansu kalmomi masu yawa ya gargaɗe su. ya kuma roƙe su cewa, Ku ceci kanku daga wannan lalataccen zamani, waɗanda suka yarda da saƙonsa kuwa aka yi musu baftisma, a ranar kuwa yawansu ya ƙaru da mutum kusan dubu uku, zumuncin masu bi, suka ba da kansu ga koyarwar manzanni da kuma ga zumunci. ga gutsuttsura burodin da kuma ga addu'a, kowa ya cika da tsoro, manzannin kuwa suka aikata abubuwan ban mamaki da alamu masu yawa, dukan masu bi suna tare, suna kuma mallakar komai tare, suka dinga sayar da kadarorinsu da kayayyakinsu, suka ba wa kowa gwargwadon bukatarsa. Kowace rana suka ci gaba da taruwa a filin haikali, suka gutsuttsura burodi a gidajensu suna cin abinci tare da farin ciki da zuciya ɗaya, suna yabon Allah suna kuma samun tagomashin dukan mutane, Ubangiji kuwa ya ƙara yawansu kowace rana na waɗanda suke samun ceto.